Hausawa Top TV tashar al'umma. Yau ta kai ‘ya'ya mata za su zo wajen maulidi su shiga su yi tsalle su yi rawa su girgiza nono, su girgiza kirji su yi faskanci da sunan addini da sunan samun lada da sunan san annabi. Shi ne da shi annabi baya tare da ku. Ma mutum ya zo da sunan addini malam a tara ‘yan mata balagaggu. Balagaggun yara ‘yan mata da maza a haɗu. a yi ta disko wai duka da sunan maulidi ba al'umma nan muhammadu wannan kaɗan kenan daga cikin bidiyoyin da za mu samu ku a halin yanzu ku kalla inda shak adam ya warware 'yan ɗariƙa a kan wannan wato taɓargaza da 'yan mata suke fitowa kan titi suna wannan tambaɗa. haka zalika shi ma shak abdallah ya yi magana a kan haka wai da sunan maulidi 'yan mata su fito suna girgiza kirji suna rawar fitsara da batsa yau shek abdalla gadon kaya da shek adam sun yi ragargaza akan wato fitsara da tambaɗanci da mata suke a wajen maulidi ko kuma mu ce da 'yan ɗarika suka tsiro a wannan shekara ga dai abin da suka ce ku saurara daga farko har ƙarshe domin shek adam ya yi maganganu masu ma'ana wata da ake ciki ana ta maulidi an yi musu bayani maulidin nan cewa bid'a ne maulidin nan bai da asali maulidin nan ba addini ba ne in za ku yi kidan ku da rawan ku more na duniya ku yi amma kar ku danganta shi da addini kaga makiɗi mai kiɗa da waƙarsa da rawansa ai kaga yana yi bai ce shari'a bane bai ce addini ba kaga ba wanda ya masa magana kawai za a ce kiɗa haram ne waƙa haram ne amma mutum ya zo da sunan addini malam a tara 'yan mata balagaggu Balagagun yara 'yan mata da maza a haɗu a yi ta disko wai duka da sunan maulidi haba al'umma nan muhammadu ina za ku je da ayoyin da Allah ya haramta kaɗe-kaɗe da wake-wake irin yadda wasu mata suka fake da taron maulidi suke iskancin da suka ga dama wanda alhamdulillah har wasu daga cikin manyan malaman ɗariƙar tijjaniya sun fito sun yi inkarin wannan iskancin da mata suke a wajen maulidi baya cikin son manzon Allah su da kansu sun fito sun yi inkari sarkin zaria kiran malaman ɗariƙa na zaria ya zauna da su ya ce wannan abin fa da kuka shigo da shi da ma'anan maulidi ko ake aikatawa ya fa saba wa manzon Allah ya saba san manzon Allah ku fa ba hankali yau ta kai 'ya'ya mata za su zo wajen maulidi su shiga su yi tsalle su yi rawa su girgiza nono su girgiza kirji su yi fasikanci da sunan addini da sunan samun lada da sunan san annabi shine na ce annabi baya tare da ku ba kuma ya tare da aikinku, ba kuma ya tare da bidiyarku ba kuma ya tare da iskancin da kuke tabbatarwa a cikin da sama anan san annabi wannan cin mutuncin manzon Allah ne iya wannan kadai ya kamata kowane malami da yake bin tabarkin ɗariƙa saboda mu ba ɗarika ɗariƙa ba ne da yake bin tabarkin ɗariƙa ya tsaya ya ja matuƙar kunne akan wannan tsarin da ake kai domin duk mai hankali ya san babu lada sai dai zunubi babu mutunta manzan Allah sai dai wulakanta addinin manzan Allah babu ci gaban addini sai dai bayan addini wannan baya baya da wata ma'anar komai a cikin addini sai bata addini haka suke yi a ƙauyuka ana tsalle annabi happy birthday annabi happy birthday mu rausa ya mu runguya annabi wannan iskanci ne annabin ne happy birthday har wani malami wawa shashasha ya fito ya ce wai wai gashi mun soya kauri mun dafa nama mun soya nama wai za a sha kaurin manzan Allah wai kaurin manzan Allah kai din ban ka sha kaurin annabi waye ubanka tsakanin uba da ɗawa yake cin naman sunan wani yaushe kai isa ka ce ka sha naman sunan ma'aiki wannan cin mutunci ne izuwa ga manzon Allah har bayyanawa yake wai duk wanda ya ci wannan naman ko ya halatta ko ya ga wanda ya ci wannan naman an gafarta masa duk abin da ya na zunubansa kamar ranar da aka haife shi wallahi billahi lazi ƙarya yake yi kuma wannan ya yi wa manzan Allah ƙarya ya yi kage a cikin addini ya tana duk wurin zamansa a wuta wannan ba daidai ba ku je ku yi shirmanku mun kawo da kai kuna yi ba tare da mun taɓa yadda da shi ba muna kuma kyalewa ne da kawaici saboda a samu daidaito tsakanin musulmai amma kuma ku shigo da wannan tabarar ba tare da kun dakatar da ita ba to kuma ba za mu iya jurewa ba ba za mu iya hakuri ba saboda ta saba manzon Allah ya wuce ma bid'a yanzu ya koma fasikanci ya koma fasirci ya koma wulakanta addinin kai tsaye yanzu a ɗauki hotonsu ana yada wa duniya inda social media na ta tafi wayannan su ne masoya annabi annabin da ya rigima da fasikanci ya yi rigima da kasiyatun ariyat ma'ilatun mumirat annabin da ya rigima da fattaku duniya wata Kundisa. annabin da ya ce wala da tabarrujal jahiliyatul ula annabin duk da ya zo da wayannan kuma yau haka kawai ku zo da abin da yake inkarin haka da sunan kuma sansa wannan wace iriyar tifka da warwara ce wace iriyar tufka da warwara ce dalili shine gwamnati ta saka musu mara za ta basu kudi za ta basu abinci za ta basu dama ana samun rana wai ta musamman ranar hutu ce dan aje a gudanar da wannan bikin da haka sai suka fara zagayen maulidi a tafi a zagaya unguwa unguwa loko da sako da sako ayi ayi wannan wallahi wannan duk ya saba karanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bamu ga matan annabi sun yi ba bamu ga ƴaƴan annabi sun yi ba bamu ga matan zamaninsa da suka fi kowane mata kamewa sun yi haka da ma'anar nuna san annabi ba ko so ɗaya ballantana wannan da yake kunsar ma'anar nuna tsaraici ku sani dai manzo Allah ce inna Allah ta'ala tayyibul la yaqbalu illa tayyiba Allah mai tsarki ne baya karba sai daga mai tsarki manzo Allah yayi tawaye da irin wannan kwalliya da rawa da tsalle da gangunan jukkuna da mata suka yi a wajen maulidi wannan yayi a maulidin da aka yi shekara goma baya shekara kai takwas ma baya da maulidin da aka yi shekara hamsin baya sittin baya da maulidin da aka yi shekara talatin arba'in baya da maulidin da mu kanmu muka yi lokacin da muke yin maulidin kafin mu daina duk duk babu irin wannan iskancin babu irin wannan tabara a cikinsa mu nan mun yi maulidin ai mun yi waka a wajen maulidin mun yi taron mun yi gadon aba'i mun bayi karya mun ce zanzan ake zubawa mu ajje ruwa da hannunmu na rijiya mai zartsi mu ce annabi ne ya turo mala'ika jibril ya ajje ruwan zanzan mun yi mun tuba waƙoƙin da muka yi tun daga wancan mun yi manzo na sahibul husni mukutari shugaban anbiya hasken sa ya zarce wata balle a ce tauraruwa ya mu yan ta'alimu mu mun fito maraya daren mauluduwa mun yi ashe. daga ba tsari ne. ku ce ku ci gaba da yi abinku amma wannan tsarin da aka shigo da shi na rawar 'yan mata da fasikanci da so ya saba wa Allah kuma wulakanta addini zai kuma ba za mu taɓa yin shiru a kansa ba in kowa zai shiru ni ba zan yi shiru a kansa ba a duk gabar da ta dace sai mun soki wannan tsarin ku daina yi domin cin mutuncin manzan Allah ne mu ko ba ma yin shiru akan an taɓa manzan Allah ba kuma za mu taba yin shiru akan an taba manzan Allah ba amma iya bidiyar ku ta maulidi ku je ku yi kayar ku ba ma yi ku je ku yi abin ku amma wannan abin da kuka shigo da shi ba za mu bari a dangantawa abin da zai zama aibi ga musulunci aibi ga musulmai aibi ga wanda shine shugaban jagorancin musulunci gaba ɗaya ba ba za mu iya jure wannan ba to kamar yadda ku kalli wannan bidiyo babu shakka shak adam yayi maganganu masu ma'ana waɗanda wato idan mutum ya saurara ya san cewa shek Adam wannan maganganu da yake faɗa yana faɗa ne domin a gyara. Babu shakka dai kamar yadda shek Adam ya ce idan maulidi za a yi a yi maulidi amma wannan fitsara fatan baɗa da aka tsiro da shi ba hanya ce ta bullewa ba fitsara ce da za ta jaza wa musulunci zagi. Da kamar yadda shek Adam ya faɗa suna yin maulidi kuma sanda suka yi maulidi ba irin haka ake yi ba kowa waƙar yabon annabi za a yi da baki ake yin ta ba wai a sa kiɗa a ta yi ba a'a ana yi ne ta hanya wadda wato take tarirawa da baki kamar yadda ya faɗa da sun yi dina suke ce idan mutum zai maulidi ya yi maulidi amma waɗannan fitsara tambaɗar ba ita ce maulidi ba gara ma in mutum zai gyara ya riga ya gyara babu shakka a halin da ake ciki dai soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daban wannan tsari kuma na tambaɗa rayuwa da aka ɗauko daban kawai a saka kiɗe-kiɗe abu layi ana rawa wai murna zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tabbas wannan babbar masifa ce da wasu suka bullo da shi a zauna a yi karatun alkur'ani a faɗi tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da hadisansa wannan su aka sani da maulidi amma ba'a da wannan duk abin da ya biyo baya abu ne na barna don haka ya kamata mu gane mu ringa faɗa mu gaskiya kada wai ka ringa yin wani abu wai don ka ƙona wa wasu 'yan wato izala ko kuma dai daban rai ka ƙona masa rai to sai me ka jaza kanka zunubai don haka mu kiyaye Allah ya sa mu dace ya sa mu ringa gane gaskiya da ikon banta